bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tilo a garin Anako da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata. Al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shaidawa muryar Amurka inda ya kara da cewa. Gaskiya abin da akwai Oka akwai zaman lafiya. Muna da shiru ba matsala da kowa yadda muke A ah, ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya daga mu har 'yan ƙasan nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa a kai tsakanin diga shekaran diga ne shekaran jiya jiya yau gaba da ba wani ma abun nan zaman lafiya kawai muka tare da mutane amma harkokin mu muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba takura mana ba mu ko ba takura da ma hankalin mu da su kasuwanci ko muna kai don ba wani matsala da mu da akan wannan batun ne na tuntubi Alhaji Gidado Sidiki shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin kudu maso gabashin Najeriya ga kuma abin da ya ce wato abun da ya faru kamar yadda ka je ka mu muka je cewa an hada a da shi tsakanin magaya ta ba da ma akwai akwai lokacin da eh, shanu suna kan wani gona ana kama sassakarin sam wanda gonan ne aka sakama daga anambra state kusan da shi ne yake producing the highest rice a anambra state mm. to shi wannan gonan shanu suna shiga wannan gonan sun kawo complaint cewa don allah gawa shanu su dina shiga wannan gonan don an yi kokari yadda za a hana shanun lokacin da shanu. gaskiya ya mutane masu shanu ba su gida shanun ba amma daga baya sai muka ji cewa an kashe shanu. daga baya kuma sai muka ji mutum an yi har samu gaskiya ba su san yadda aka yabo ya faɗa ba tunda ba na Sidiki ya kuma ce. Eh a gaskiya a zai muna na mai Allah muna bincike san san abun dole sai ayi bincike muna bincike turu mutanen da suke wannan gurin ko da da ko za mu samu matsayin da suka yi wannan abu in Allah da kuma in mun sa su za mu miƙa hukuma. Ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin abinda na tambayi shi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam Garba Umar kenan. Ana bincike akan maganan ba yes eh, ba update for now ana ta bincike ne akai a gane me ya faru me ta suma abin da ya jawo faɗa ɗin da ya jawo wannan shi ne muke bincike akai. Rikicin da ya yi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuanya a yayin da yake gonarsa lamarin da ya sa 'yan garin suka buƙaci gwamnatin jihar jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso alfonso sokorigwe muryar amurka daga oka najeriya